Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel sauran abokan aiki take farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 24 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba makanin labarai. To binta wasu jami'an ma'aikatan kasar Ukraine sun sanar da murabus din su yau Talata a daidai lokacin da shugaban kasar ya ce za a samu sauye-sauye na ma'aikata a gwamnatinsa. Poland ta ce za ta aike da tankunan yaƙi na Leopard da Jamus ta kera zuwa Ukraine ba tare da la'akari da duk wata adawa daga Berlin ba. Daga nan kuma za a ji cewa wani jirgin ruwan ƙasar Tanzania ya nutse a yau talata a cikin ruwa a tashar jiragen ruwa ta Asaliwa da ke kudancin ƙasar Iran. kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa babban bankin Najeriya wato CBN ya bayyana cewa ba gudu ba ja da baya a game da shirin daina amfani da tsakun takardun kudin naira sakamakon yadda aka ɗauki mataki matakin baiwa bankuna umarnin su rika aiki a ranakun asabar don a iya cimma wannan matsaya za kuma ku ji cewa a watan maris ɗin bana ne aka sa ran fara atisayen sojojin ƙasa da ƙasa na flint lock da kasar amurka ke jagoranta a wani mataki na karfafa hulɗar sojojin kasashen duniya da ke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen nahiyar afirka musamman na yankin sahel sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe shirya kuma zai gabatar amma yanzu gasar filu da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan mun same ku lafiya ga labaran duniya wasu manyan jami'an ƙasar ukraine sun sanar da murabus ɗinsu a yau talata a daidai lokacin da shugaban ƙasar vladimir zelensky ya ce za a samu sauye-sauye na ma'aikata a gwamnatinsa mataimakin ministan tsaron ƙasar vyacheslav shafulobov wanda ke kula da tallafin kayan aiki ga sojojin ukraine ya sauka daga mukaminsa saboda zargin badakalar sayan abinci da ya musanta mataimakin mai gabatar da kara olis simenenko da mataimakin shugaban ofishin zelensky kailo timoshenko su ma sun yi manabus ba tare da bayyana dalilan ajiye aikinsa ba a riga an yanke shawarar ma'aikata wasu a yau wasu a gobe game da jami'ai da ma'aikata daban-daban a ma'aikatu da sauran tsarin ma'aikatan gwamnatin inji zelensky a cikin jawabinsa na yammacin ranar litinin a ɗaya bangaren kuma poland ta ce za ta aike da tankunan yaƙi na leopard 2 da jamus ta kera zuwa ukraine ba tare da la'akari da duk wata adawa daga balin ba sojojin turai da dama ne ke amfani da tankunan amma suna buƙatar amincewar jamus don sake fitar da su zuwa ukraine za mu nemi irin wannan izini daga jamus amma wannan zaɓi ne na biyu in ji firaministan poland ga manema labarai ya ƙara da cewa ko da ba mu samu wannan izinin ba a ƙarshe a matsayin wani ɓangare na ƙaramin ƙawance ko da jamusawa ko ba ko da jamusawa ba za su kasance cikin wannan ƙawancen ba za mu miƙa tankunan mu ga ukraine in ji shi moraviki bai yi ƙarin haske akan kasashen da za su kasance cikin irin wannan kawancen ba lithuania da finland sun ce za su yarda su aika tankunan su na leopard zuwa ukraine amma ba su nuna cewa za su yi hakan ba saɓanin yadda jamus ta so wani jirgin ruwan ƙasar tanzania ya natsi a yau talata a cikin ruwan tashar jiragen ruwa ta asaluya da ke kudancin iran kamar yadda kafafen labarai na ƙasar suka rawaito kamfan dillancin labaran irna na kasar ya ce jirgin mai suna anil ya kife ne saboda kwantenonin da ke cikinsa an tsara su ba daidai ba a tashar jiragen ruwa mai lamba tara tashar jiragen ruwan tana da mashiga sama da goma sha biyu yarna ta ce masu aikin ceto sun kwashe ma'aikatan jirgin ruwan sai dai bata ba da ƙarin bayani ba iran da tanzania suna gudanar da harkokin kasuwanci na ƙasa da dala miliyan 100 a kowace shekara tashar jiragen ruwan ita ce babbar cibiyar jigilar iskar gas da sinadarai da ake samarwa a iran kuma tana da tazarar kilomita 940 kudu da tehran babban birnin kasar kayayyakin da iran take fitarwa ya ragu sakamakon wato takunkumin banki da man fetur da amurka ta akaba mata bayan da shugaba donald trump a shekarar 2018 ya janye amurka daga yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin iran da manyan kasashen duniya To nan ba da jimawa ba sarfili zai kawo mana karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin babban bankin Najeriya wato CBN ya bayyana cewa ba gudu ba ja da baya a game da shirin daina amfani da tsoffin takardun kuɗin naira sakamakon yadda aka ɗauki matakin baiwa bankuna umarnin su rika aiki a ranakun asabar don a iya cimma wannan matsaya. cbn ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a headquarter bankin da ke birnin tarayyar abuja bayan taron kwamitin kula da wadurorin kuɗi na ƙasar wakiliyar murya amurka da ke abuja halima abdulrauf ta halarci taron ta kuma aiko mana da wannan rahoton I must say here that unfortunately, I don't have good news for those who feel that we should shift the deadline. My apologies. The reason is because for us, 90 days is enough for anybody who has money or the old currency to deposit it, the money in the banks. Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele kenan yana jaddada cewa babu gudu ba ja da baya a game da wa'adin ranar 31 ga watan Janairun shekarar 2023 na daina amfani da tsaffin takardun kuɗin naira domin a fara amfani da sabbin takardun kuɗin da aka sauya fasalin su gadan-gadan. Bankin CBN ta bakin Emefiele ya bayyana hakan ne a yayin wani taron manema labarai da ya gudana a headquarter bankin da ke birnin tarayya Abuja don sanar da 'yan ƙasa matsayar da kwamitin manufofin kuɗin ƙasar wato NPC ya cimma bayan taron sa na yini biyu da aka karkare a yau talata 24 ga watan Janairun da muke ciki. Malam Haruna Bala Mustapha shine daraktar sashen lura da sha'anin sanya ido a ayyukan bankuna na CBN kuma ya bayyana cewa. Hakikanin gaskiya muna samun korafe-korafen cewa kudaden ba su yaɗu yadda ya kamata ta ba abin da ya haifar da fargaba a zukatan jama'a amma babban bankin najeriya ta yi la'akari da wannan matsalan da ake da shi shi yasa yau wurin sati ɗaya kenan da wasu 'yan kwanaki duk jami'o'in mu mun yaɗu ta ko'ina don mu duba mu ga yadda bankuna suke tafiyar da wannan harkar fito da wayannan kuɗaɗen ta wannan na'urar mashin da ake kira atm da kuma mun fito da wani sabon tsari na yadda za mu shiga karkara saboda haka mun fito da wani tsari da idan kana da tsohon kuɗin za ka zo akwai irin ejen agent nan za ka kawo dubu goma da tsohon kuɗi sai su baka sabo kuma bugu da ƙari muna nan dai muna canza tunzara bankunan su ma su tashi su kara himma don kuɗin ne ya yaɗu abin da dai zan gaya ma ɗan najeriya shine a yi hakuri da wannan tafiyan da ake ciki a tsari ne da aka fito da shi wanda zai amfani kowa da kowa kuma allah ya so da nan da 'yan kwanaki kafin ainihin ƙarshen wa'adin za a ci magaci insha allah a wani bangare kuma mamba a kwamitin manufofin kuɗi da tattalin arziki na babban bankin cbn malam aliyu rafin daɗi sanusi ya yi ƙarin bayani akan abubuwan da suka cimma a yayin taron nasu wato wannan abin da muke yi kowane lokaci ne bayan wata biyu mun lura cewa ƙididdigun da ita hukumar da ke tattara bayanin ƙasa nbs ta nuna ya nuna cewa shi hauhawar farashin nan ya rage hawa ba yana ta hawa ba kamar yadda ke tafiya 'yan watannin da suka wuce kuma mun duba mun ga cewa dalilin da ya sa ya fara raguwa hauhawar farashin saboda wannan daga su kuɗin ruwa da muke yi kenan to abin da kwamiti ya duba yanzu shine tunda dai rage wannan na wata ɗaya ne ba garanti cewa zai ci gaba gaba da sauka idan muka tsaida daga wannan farashin babu tabbas cewa zai ci gaba da abin da shi gwamna yake magana kenan saboda haka muka ce to mu ci gaba da daga wannan kudin ruwan har mu ga abin da zai yi nan da wata biyu kuma shi wannan kokarin rage hawan farashi shi zai taimaka ma shi talaka ne because hawan farashi yana rage talaka karfin tattalin arzikin shi shi kan shi so dole ne a yi kokari a ga cewa an rage wannan hahon farashi tun bayan sanar da wannan mataki na janye tsaffin takardun kuɗi babban bankin ya ce ya sanya matakai daban-daban a dukkan sassan kasar don cimma aikin aiwatarwa halima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya to madalla an gaishe ki halima abdulrahman da wannan rahoton Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili da karashen labaran duniya. To binta Pakistan ta sanar yau talata cewa an maido da wutar lantarki ga akasarin kasar mai kimanin mutane miliyan 220 kwana guda bayan gazawa tsarin wutar lantarkin da ya haifar da katsewar wuta a fadin kasar ciki har da Islamabad babban birni. Ministan makamashi Kuram Dasgir ya ce ba zato ba tsammani wata na'urar da ke tuntunce adadin wuta a layukan daga arewa maso kudu ita ce musabbabin katsewar wanda ya fara a safe ranar litinin ba tare da bayyana dalilinsa ba taskir ya shaida manema labarai a islamabad cewa ana gudanar da wani babban bincike na gwamnati don gano dalilin gazawan na'urar da ya ce ta janyo rashin wulattar lantarki da ya shafi kusan ɗaukacin ƙasar. daga ƙarshe 'yan sanda a jihar california ta amurka sun ce an kashe mutane bakwai jiya litinin a wasu harbe-harbe guda biyu masu alaƙa da wasu wuraren aikin gona buɗe wuta ya faru ne a half moon bay da ke kudancin birnin san francisco hukumomin ƙasar sun bayyana a wani taron manema labarai cewa an gano garawakin mutane hudu yayin da mutum na biyar ya samu raunukan harbin bindiga yayin da wasu uku kuma aka samu gawawakinsu a wuri na biyu da ke da nisan kilomita da dama jami'an 'yan sanda wato jami'in 'yan sanda na gundumar san metro christina corpus ya bayyana wanda ake zargi da harbin a matsayin cullizo mai shekaru 67 kuma ya ce ya yi aiki a ɗaya daga cikin wuraren da aka kai harin hukumomi a ƙasar sun ce an kama wanda ake zargi ne bayan da bisa dukkan alamu ya tuka motarsa zuwa wurin ajiye motoci na ofishin 'yan sandan domin mika kansa an kuma gano makami a cikin motar. A gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a watan Maris din bana ne aka sa ran fara atisayen sojojin duniya na Flintlock da kasar Amurka ke jagoranta a wani mataki na karfafa hulɗar sojojin kasashen duniya da ke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasashen nahiyar Afirka musamman na yankin Sahel. Kimanin sojoji 1,300 daga kasashe 30 ne aka sa ran za su gudanar da atisayen a ƙasashen Ghana da Cote d'Ivoire. Daga kuma sai wakilin da Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani. Flintlock 2023 offers us and our partners. Wannan ne tsokacin da kwamandan sashen gudanarwa na musamman a dakarun sojan Kasar Ghana Colonel William Note ya gabatar yayin wani taron bude kan gudanar da atisayen sojojin duniya ta Flintlock da zai wakana daga ranar ɗaya zuwa ranar goma sha biyar ga watan Maris din bana a kasashen Afirka ta yamma wato Ghana da Cote d'Ivoire a inda yake cewa atisayen sojojin duniya ta Flintlock 2023 ya baiwa dakarunmu tare da kawayensu damar gudanar da aiki tare domin karfafa tsaro a yankin Sahel da ma nakiyar Afirka ga baki daya sai dai ya kuma kara da cewa ba za a samu nasara a kan yan ta'adda ba sai dai an samu haɗin kai tare da yarda tsakanin kasashen a don haka wannan atisayin na da muhimmanci sosai we need to build mutual trust shi kuma mataimakin kwamandan rundunar tsaron amurka a afirka colonel robert ya ce featured at this year's flintlock will be several civil affairs atisayin bana ya mai da hankali akan matakan da fararen hula za su ɗauka musamman ta fannin kiwon lafiya kuma muna aiki tare da ƙawayenmu a nahiyar afirka domin samar da da shirye-shiryen karfafa tsaro da zaman lafiya ta fannin mata da ma dokokin atisayen ya kuma kara da cewa ba nahiyar afirka kadai ne ta'addanci ke yi wa barazana ba har da ma wasu kasashe a sassan duniya in aka samu tsaro a nahiyar afirka ko shakka babu za a samu ci gaba da tsaro a sassan duniya ga baki daya in ji shi to enhance collective readiness sai dai na tuntubi tsohon kwamandan dakarun soja a nan kasar ghana kana mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasar umar sanda ahmad a inda na yi masa tambaya ko shin ya ga wannan shiri wannan exercise ba farkon shi ke gaba ina samani in dai na tuna ya fi shekaru goma da suka shige domin mun fara ina cikin riga mu da american sojas muke wannan exercise yanzu an kara waɗansu garrukan afirka ci. domin a samu kiyayewa na halin ta'adancin da yawa su kuma ya dace ya dace kwarai domin in an ce ba ruwan zai kawo mana cikas zuwa gaba don shi ka tambaya na ce kamar wannan abin yana da amfani kwarai tun a shekara ta dubu da biyar ne dai manyan kasashen duniya a karkashin jagorancin kasar amurka suka hassasa wannan shiri a wani mataki na karfafa huddan sojoji na kasashen duniya a cikin yaki da kungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen nakiyar afirka musamman da yankin Sahel Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To za mu koma Najeriya inda gwamnatoci da ma hukumomi da ke bayar da tallafi na kasashen duniya ke faɗi tashi wajen shawo kan matsalar yawaitar yara da ke garin bawul a kan tituna. Wannan wani yunkuri ne da gwamnatin Sokoto ta ɗauka don samar da tsarin doka wajen magance matsalar. Ga rahoton da wakilin murya Amurka da ke sakwato Muhammad Nasir ya aiko mana. Gwamnatoci a Najeriya har ma da hukumomi da ke bada tallafi na kasashen duniya sun sha fafatuka wajen ganin an samu rage miliyoyin yara da ke gararan ba akan tituna lokacin da ya kamata a ce suna makaranta sai dai har yanzu a iya cewa da saurari na ba Gwamnatin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a shekarun baya da wasu takwarorinta suka hana yawon almajiranci a jihohinsu. sai ta dukufa wajen inganta tsarin wanda zai kawar da yara daga tituna suna jefa rayukansu cikin hadari da sunan neman abincin da za su ci gwamnatin ta soma aiki ne domin amfani da wani tsari na kasar indonesiya wanda ke hana yara bara lokacin da suke neman ilimi wanda kuma zai kawar da su daga tituna dr umar altini dandamahi mahe shugaban hukumar ilimin larabci da addinin musulunci ta jihar shine jagora ga aiwatar da wannan shirin bai ma'ana a yi karatu na addini da na ƙur'ani sannan a yadda aikatun boko saboda zamani ne sannan a yadda akwai sana'a sannan da kuma tarbiyya wa'annan abubuwan guda hudu su muka zagaya ko wani gidan uban kasa ko ina muka zagaya muka gaya malamai kuma sun yadda sun karba bayan shafe tsawon lokaci ana aiki akan wannan tsarin a ƙarshe an samar da wani daftari da zai yi jagora ga aikin wanda gwamnan sokoto aminu zai tambol ya kaddamar tare da sanya hannu ga dokokin kafa hukumomi guda biyu masu hannu ga wannan aikin da sauran wasu ayyuka na daban zan gabatar da sokoto government almajiri nizamiya education model alizamu wanda shi wannan littafin za mu kaddamar tare haɗin kan hukumar unicef da kuma education above all aka uh, wallafa shi wanda shi ne zai kasance kamar jadawali ne da za a gudanar da wannan aikin na alizamu a wannan jihar tamu. Kafin tattara wannan kundin sai da aka gano adadin yawan makarantu inda ake samu irin waɗannan yara. Wanda ke da ɗalibai da ake ganin sun kai ɗalibi dubu ɗari bakwai da goma sha bakwai da ɗari shida da talatin. Manufanmu da wannan tsari na cewa 'ya'yanmu su kasance suna da ilimi na addini da tarbiyya suna da ilimi na zamani Masana na ganin cewa idan jihohin Arewa za su yi koyi da wannan tsarin za a samu mafita ga matsalar yara da ke gararan ba akan tituna. Dr. Bala Muhammad na Jami'ar Bayero da ke Kano ya taɓa yin aiki akan wannan tsarin da jihar Sokoto ta soma an samu wannan ilimi na shigar da karatun zamani cikin na addini a makarantu isassu wanda ake kira pondok a indonesia wannan gwamna ya je tare da mutanensa sun gano kuma sun ɗauko za su ɗabbaka ana fatan da muke shine in allah ya sa abin ya yiwu a jihar sokoto allah ya sa sauran jihohin arewa da sauran kasashen musulmi ma na afirka ta yamma su ma su ɗauki irin wannan tsari su yi amma tsari ne wanda yake zai taimake mu kwarai za a daina ganin yara suna bara za a daina ganin yara da kirci za a daina ganin yara da gwamnati za a daina ganin su akan titi yanzu ya iya cewa an samar da goraben da za a bi don maganin wannan matsalar sai dai yin amfani da tsarin yadda ya kamata ne zai iya hana yara gararan ba akan tituna ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla an gaishe ka muhammad nasir to yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai ne karfe 4 kenan da minti 17 a Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan da minti 17 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noman tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da ƙwararre kan noman zamani, Alhaji Ahmad Sani Ibrahim. wanda shine shugaban kamfanin ansar technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi a cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan inda wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta yi wa alhaji ahmad tambaya kamar haka ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci kalubale ba ta ya kuke tunkarin wannan matsalar kamar misali kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki idan kuka samu kalubale ta nan ta ya kuke ɗaukar mataki dalilin sa wannan na'urar shi ne dan in akwai kalubale ka san yadda za ka yi taklin shi tun da wuri in ba canja ma kifi ruwa ba lokacin da ya kamata canja ma shi ruwa ba cuta da ya kama su saboda haka na ta na'uranka in ka gano kifin ga ba canja masu ruwa ba lokacin da ya kamata sai ka gaya masu da wuri sai su je su canja ruwa in ba ba kihi abinci lokacin da ya ka ba su abinci ba ba za su yi girma ba su sau da haka nan na'ura zai gaya maka cewa yes kihi ya ci abinci ko bai ci abinci ba kin ga an ga minimizing wannan riskin na abubuwan da zai sa kifin bai samu abinci ba haka shukoki yake duk komai kamar da na gaya maki da ni wannan shukan gaba da kamar mutum kamar na renan mutum haka yake duk yaro yo in baki ba in baki ba yaro abincin safe baki ba sai da rana in kin san kin bashi na rana yana ciwo na ya kama to haka ma masara ko dawa ko wani abin da in yardukan da ya kamata ba su abinci in baki ba su ba ke san ke jawo rigima to saboda haka na abin da ya sa muka sa kura muna monitoring shine mu gano cewa wannan abubuwan da ya kamata a bayar an bashi lokacin da ya kaso so yanzu kuma na kura ma shi da kai shi zai tuna maki cewa ina so abinci gobe to kin ga kira ki shirya cewa yau zai bada abinci ko gobe zai bada abinci in ba ki baya gobe ba ki san abun da ya kamata ki san ba za ki same shi ba wato na'urar ba za ta yi aiki ba eh ba ce ba zai zai ci gaba da aiki amma dai misali in masara na baki buhu 70 a hekta guda to in ba ki sa taki satin da ya kamata ki sa taki ba yana da hams hamsin kin san kai ki cita da keki ba ka sani ya bai da kyau sannan kuma kura mu kuma zai gwada maki wurin ga yana ya noma masara ko ba zai ya noma masara ba misali mutane da za su je su sa masara wurin da ya kamata shinkafa za sa to kiga kura tun harko zai ga maki ki soil test soil test na zai gwada maki cewa a a wurin ga bai dace da masara ba saboda ruwa na kwantawa na ko ku kasa wurin ga mutattun kasa ne ba kasan da zai yi awon duk wani awon gaba daya bayanin yanzu duniya riga kawo uwa da sauki duk bayanin gaba daya ki gaci to ta yaya kuke gyara na'urorin ko fasahohi idan idan suka samu matsala a nan najeriya kuke gyara ko sai kun kai wata kasar kuro yawanci na kuro ne muka kirkiro shi da duk da muka yi developing ba so shi muka yi ba a nan gida muka zane abin muka yi developing shi shine software development mune muka zo na muka yi tunani mai ya daidai mu a najeriya so da ka je kaso na isra'ila misali to zai aiki ne da yanayin da can to mu kuma nan da fasaha da dubara da alaba muka yi tunani ya za yi me ya dace da mu misali lokacin da aka ruwa can ba lokacin da aka ruwa nan ba lokacin da aka sayin can ba lokacin da aka sayin nan ba so kin ga abin da za mu yi develop abin da muka yi develop ne abin da dace da yanayi so mu ne muka yi wa abin mu da haka ko yana ciki aiki ya saya muna da majaya akwai da wurin ajiya kama wayan ke yanzu kin kirkin safe zai kai ki ga crowd in distinct company mu ma haka yake in kirkin zai je yana gizo ne sai je ya saya can ko na na'ura ya lalace ko an sace shi kan haya bai da amfani duk abu bayani da muka san yana ci hajiya. To a yanzu za a iya cewa manoma sun karɓi wannan ayyukan da kuke na fasahar zamani hannu biyu ba tare da an fuskanci wani tsaiko ba? A manoma suna son ci gaba. Kowane manoma na son ci gaba. An ka diba duniya da ka hito. Manoma zai yi noma ya samu masara buhu talatin a hekta guda ya ta cewa ya samu. Yanzu ana samun buhu da ɗari. ta zai ce ma ke dubara buhu da ni. saboda ci gaba ne ya samu kowa na son ci gaba masara guda kawai na ga manoma a arewa yau shi ne rashin tsoro saboda bai bari su zo na mankani sai kwanta don su ga ya wannan nakuran su aiki su bi nakuran nan su ga ya abubuwan da aiki manoma ya gama noma yau an zo an kashe shi ko an kore shi an lalata rungunan shi ya koma wani wuri ya yi the same thing daga kowa ya koma a yi mutane za su na daji ko ya koma birni sun zona kuma birnin na babu wanda za su yi noma daga ƙarshe wace shawara za ka ba gwamnati musamman kan lamuran tsaro da ke addaban manoma a najeriya domin wasu na ganin gwamnati ita kaɗai ba za ta iya kawo ƙarshen matsalar tsaro ba sai al'umma sun ba da tasu gudunmawar eh, ni a gane na harka su akwai wanda eh, aikin su ne sai da ba da shawara amma an ka diba 'yan sanda ko sojoji da gari mu ba za su yi sa ba mu na da yawa za ka samu kawai da mutane ba su wuce mutum hamsin ba ka kaga hayasin da za ka aji masu wurin da shi ne dan sanda guda ko soja guda ya yi kokari kenan to saboda haka eh, in za a bi shawara ta ya kamata mu yi adoptin kamar wasu kasashe na mallakar bindiga manoman nan su sirikin su aka yi haka nan duk wannan abubuwan da aka yi duk wani da wani abu zai taso to su ne su zo su hito su kare kinsu su kare kasansu. To ka gani Najeriya ba mu kai ga wannan matsayin da kake magana a kai ba ganin idan aka ba wa kowa damar mallakan bindiga wani zai iya wuce gona da iri har ma iya jawo rudani a ƙasa. An ka ba kasashe kamar ƙasa Amerika yau a kuma su da suka hito a su je su kashe mu. amma ka diba percentage na mutane nawa aka kashe can da percentage mutane nawa da aka kashe ba su da abin da za su kare kinsu a Najeriya. Sabu ne za a diba duk abin da da advantage yana da disadvantage eh, amma dai abin da ya ci muna yau ya kamata ce a ba mu dawa mu kare su especially manoma masu sauraro a nan zamu da saya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin shugaban kamfanin ansar technology alhaji ahmad sani ibrahim da kuma wakilin ma abuja shamsiya hamza ibrahim sai kuma jule leathers gresham da ta daidaita mana sauti muhammad hafiz baballaki sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. za kuma mu fara ne da ra'ayinsu sani mai lange-lange a wuri da hamza galadima zirnin kebbi masu cewa muna marhabin da buɗe taron koli na ƙasa da ƙasa kan tafkin chadi a birnin yamai na jamhuriyar niger wanda ƙasashen jamus da norway da kuma gwamnatin niger suka shirya da fatan allah ya sa taron ya cimma nasara su kuwa baban mamman bande da ali sarkin yakin nima da tasu unguwar tudu ta suke fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan voa hausa tare da masu sauraron ku al'ummar najeriya musamman mazauna karkara na cikin yanayi na rashin tabbas sakamakon rashin wadatuwar sabbin kudaden naira ya kamata gwamnatin najeriya ta wa allah da manzansa ta kara wa'adin karɓar tsaffin kudaden naira allah ya sa mu dace amin Sako na ƙarshe ya fito ne daga Isiyaku Audu Gyarha Maiduguri mazaunin Jimeta mai cewa Allah sarki ƙasata Najeriya da me za mu ji ne wai. Wahalar man fetur ne ko 'yan garkuwa da mutane ko kuma canjin sabon kuɗi a banki. Haba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ko na CBN wai ko kun san halin da jama'a ke ciki kuwa a Najeriya tattare da wannan batu na canza kuɗi a banki? gaskiya ban ga shekarar da talaka suka sha ukuba a najeriya kamar 2022 zuwa 2023 ba to an gaishe ka ibrahim ka almasi garba yanzu kuma sai labarai a takaice A takaice wasu manyan jami'an kasar Ukraine sun sanar da murabus ɗinsa a yau talata daidai lokacin da shugaban kasar Vladimir Zelensky ya ce za a samu sauye-sauye na ma'aikata a gwamnatinsa. Mataimakin ministan tsaron kasar Vyacheslav Shavolov wanda ke kula da tallafin kayan aiki ga sojojin Ukraine ya sauka daga makaminsa saboda zargin badakalar sayan abinci da ya musanta. a daya bangaren kuma poland ta ce za ta aike da tankunan yaƙi na leopard 2 da jamus ta kera zuwa ukraine ba tare da akari da duk wata adawa daga balin ba sojojin turai da dama ne ke amfani da tankunan amma suna buƙatar amincewa jamus don sake fitar da su zuwa ukraine wani jirgin ruwan ƙasar tanzania ya nutse a yau talata a cikin ruwan tashar jiragen ruwa ta asaluya da ke kudancin ƙasar iran kamar yadda kafafen labarai na ƙasar suka rawaito kamfan dillancin labaran irin na kasar ya ce jirgin mai suna anil ya kife saboda kwantenonin da ke cikinsa an tsara su ba daidai ba a tashi jiragen ruwa mai lamba tara irna ta ce masu aikin ceto sun kwashe ma'aikatan jirgin sai dai ba ta ba da ƙarin bayani ba Pakistan sasa yau talata cewa an maido da wutar lantarki a akasarin kasar mai kimanin mutane miliyan 220 kwana guda bayan gazawar tsarin wutar lantarki ya haifar da katsayar wuta a faɗin kasar ciki har da Islamabad babban birni. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfila hashin Gumel wanda ya taya na gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya ma amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.